Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi-ɗumin Yau kuma tambaya ce al'umma suke da ita a dangane da hango hotunan safara'u wannan jarumar ta masana'antar Kano ta kuma cikin shirin fim ɗin mai dogon zango kafin korarta wato dai ta cikin shirin fim ɗin kwana casa'in na tashar Arewa 24 wanda aka hango ta da baba ɗan audu ma'ana dai Rabi Rikadawa wanda aka hango su a tare kuma alamu sun nuna kamar a wajen lokeshin ɗin ɗaukar shirin fim ɗin nan mai dogon zango ne wato labari na yayin da aka hango nan hotuna mutane suka fara tambayoyi a dangane da cewa shin safara yusuf ita ma tana ɗaya daga cikin waɗanda za su ci gaba da taka rawar gani a cikin shirin fim ɗin mai dogon zango ne ko ko a'a to sai kuma aka fara tambayoyi da cewa waɗanda da suke waɗannan tambayoyi su a ganin su cin hin cewa ya dace a ce safara'un ta fito a cikin shirin fim ɗin mai dogon zango wato labari na shin za ta ƙara wa fim ɗin labari na farin jini shin za ta dace da rol ɗin duk da aka bata a cikin labarin ɗin nawa shin a'a ita safara'u ta cancanta kuma ta kai ta fito a wannan fim din da yake da mutunci da kamala duk da dai cewa safarawun ita ma ta da aka sani ba ta yanzu ba lalle babu shakka waɗannan tambayoyi ne waɗanda ya kamata a ce kuma kun amsa mana masoyanmu na yau da kullum masu bibiyar labaranmu duba da yanayin yanda abu idan ya taso a kan al'umma kuma ya taso daga ɗaya daga cikin al'umma akan kawo mutane domin su su bambance aya da tsakuwa a dangane da lamarin da ake ganin cewa yana da kyau a ce an tantance din hakika hango safarawu da Rabi Irkadawa ya ba da tabbacin cewa a wajen shirin daukar fim din labari na ne. Akan haka aka fara tambayoyi da cewa yana da kyau a ce Safara'u ta fito a cikin shirin wannan fim din mai dogon zango shin za ta dace da duk wani rol da za a bata ko kuma a'a ne. Wannan tambayoyin mutane suke yi wa kansu yayin da suka rasa samun amsa a iya karan kansu din Sai dai kuma sauraron mu ne da kullum wata kuna da irin abin da za ku gaya mana a dangane da wannan jarima ta TikTok. Duba da yanayin yanda ta sha gwagwarmaya a cikin shirin fim din. mai dogon zango wato na tashar Arewa 24 wato kwana 90 wanda kuma daga bisani aka bayyana cewa ga abin da ya faru da ita bidiyon tsirecinta ya fita a don haka aka cire ta daga shirin fim din mai dogon zango wanda sakamakon cire da aka ne su fofotu suka tura mata goron gayyata wanda kai tsaye kuma suka haɗe da su Mustapha fofotu aka fara gudanar da abubuwan da ake gudanarwa wanda ake ganin safara'un tana kalamai irin na batsa kuma tana shiga irin na batsa amma a lokacin da wanda a yanzu koda ta dawo ta maimaita irin wannan abin da ta yi to falle babu shakka an samu waɗanda suka fita a yanzu haka don haka a lokacin abin nata ya zama sabon al'amari ya zama ba abin mamaki a wannan lokacin amma a yanzu in za ta yi ba zai kasance abin mamaki ba duba da yanayin yanda dandalin na tiktok ya sake rikirkidewa da marasa kunya gogaggu sai dai tunda dai har an tabbatar da cewa yanzu wannan abin da ta yi bai kai laifin ma da za a faɗa ba akan abin da waɗansu ɗin suke yi sai ake tunani da ganin cewa shin sa ta a fim ɗin labari na zai haifar da ɗa mai ido ko kuma zai haifar da ɗa mara ido masu mu ne da kullum menene ra'ayinku shin a sa safara'u safiya yusuf a cikin shirin fim din mai dogon zango ko kuma a'a ne duk da dai an ce sanadiyar dama cire ta daga shirin fim din ne ya sa ta kasance halin da ta kasance Wataƙila yanzu idan an sa ta a cikin shirin fim din labari na din mai dogon zango to hakikanin gaskiya za ta iya ƙara canjawa ta ƙara komowa mutuniyar kirki kuma kamila kama daina tunanin cewa za ta sake irin rayuwar da ta yi a baya da su mustapha hoto din masu mu ne da kullum kunne kwarin gwiwar mu ra'ayinku shi ne abin da za mu yi amfani da shi shi ne abin da za a yi amfani da ita da shi a sa ta a cikin shirin fim ɗin mai dogon zango wato labari na muna jiran ra'ayoyinku ta kwamen da lakin masu sauraron mu na yau da kullum wanda yakan kara mana karfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran na yau da kullum